ya juma'a goma ga watan ramadan idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da ishirin da bakwai ga watan februari shekara ta dubu biyu da ishirin da shida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 رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب Sarki ya سركي أتبتر da cewa dukkanin al'ummomi ɗaya bayan ɗaya sai da ya aika musu da manzanni al'ummomin waɗanda suke imani suke aiki suka rabauta waɗanda kuma suka kafirce suka bijire Allah maɗaukin sarki ya ɗauki mataki a kansu to muna ƙarƙashin sharhin hadisin annabi da ke cewa ma ba asallahu nabiyan illa atahu min al-ayat ma huwa ala mislihi yu'min bashar ba wani manzo cikin manzannin Allah kaf da Allah maɗaukin sarki ya aiko face da ya ba shi wata mu'ujiza wacce za ta rage hanya ga waɗanda yake kira a kan su imani mun gano wannan da kyau ku waɗanda lalle idan sun ji wannan saƙo su ga wannan mu'ujiza ta bayyana wannan zai taimaka musu wajen su imani su da Allah al'ummomi da dama waɗannan mu'ujizozi sun zama sanadiyyar shiriyar su wasu kuma sanadiyyar makansu domin suna ganin ya za a ce wannan annabi dan gida ne dan garinmu wanda muka sani muka taso tare a ce shi Allah zai aiko haka mushirkan shawa suke ta faɗi kan manzon Allah cewa marayin gidan abu tsara mun gani da ma ina a ce an aiko wani babban mutum ya tsaye ko a samu wani babba a nan garin maka a naɗa shi manzancin ai kaga da sauƙi a ji ko su aka sa ɗin ba za su ba jama'a mun gano wannan da kyau ko mun tattauna dangane da mojizozi da annabi musa alaihi salatu wassalam ya jima al'umman shi da su wasu suka yi imani wasu suka bijiri muminan ma suka ta ba shi wuya duk mun tattauna wannan tare da yawan ayoyi ni ban san wani manzo da ya je da ayoyi ayoyi masu yawa kamar wani Musa an gano wannan kamar annabi Musa ga kaza ga kaza ga kaza kai annabi Musa ya shahara kuma ya sha wahala Allah ya ambace shi sama da kowa a cikin alkur'ani mai girma an fahimta Allah maɗaukin sarki ya samu shi. kuma alherin annabi Musa da Allah maɗaukin sarki ya shi ɗan wata nahiya ce na kusan nahiya ɗan turai ko asia middle east yake ko afirka na ɗan afirka ne domin a masar ne masar kuma yana ce afirka ce eh annabin afirka ne ina fata mun gano wannan Nan masar ne nan a masar ne da awon shi ya yi kira har ya gama annabi yusuf dan ina ne <laughs> wani ya ce wai ba a yi da mu mun kuma mun san ana yi da mu an fahimci wani da kyau Allah madaukakin sarki shirye da sun ma isa na maryam sannan sai isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam isa fi zamanin tarqi fihi at an aiko shi a zamanin da magunguna ke ci likitanci ya samu ɗaukaka da buwaya idan mutum yana son a ga darajar shi mutane su aminta da shi su gaggata shi su bayi zuwa gare shi to harkan magani ne kuma ga maganin ka kaddar yana ci ya zama ana yin maganin kai tsaye kawai sai a ga an wuri to mutane za su yi da shi a wannan zamani Allah madaukin sarki ya aiko annabi Isa fi zamanin tarqi fihi tibbu tarqiyan aziman baligan daukaka fa fiye da suke tsammani fa yanzu a wannan zamanin me za a baka ka samu daraja da karbuwa al'umma duk da aminta da kai su galgata ka na kudi ko kai lafiya mutane sun samu kansa sun haɗa kowa kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi to Allah ka mana da kyau ba don hannun mu ba faja'a bi amrin ya ajiza anhu al-atibba sai Allah madaukakin sarki ba annabi Isa alaihi salatu wassalam al'amarin da su likitocin ma ya gagare su sun yi maganin duniya sun kasa gano magunguna na warakan wannan amma sai Allah ya ba annabi isa mu'jiza sai ya zo da magungunan waɗannan cututtukan kuma kasadan ba sai an ji an mai an kwanta jinya ba farau da kasawa sha yanzu magani yanzu an gano wannan sha yanzu magani yanzu ba wai a ce to gashi nan ka sha na kwana uku mun gadi guda uku da safe biyu da rana ka sha ɗaya da daddare ko duk bayan awa shida ko bayan duk lokaci kaza ka sha ka rika kula da kaza ka daina cin kaza ba wani. mun gano wannan da kyau ba abin da za a baka ka sha yanzu yanzu nan kawai mu'ujiza ce kawai yanzu yanzu yana shafin ka yi addu'a ya roƙi Allah Allah ya ba dama ko zai zaka kun fahimta ana fahimtar wannan un akmaha nan take yake wankar da mai cutan makanta ba almajirai suka zo nan suna bara a basu kuɗin da za su biya kuɗin makaranta za su ɗan keken rubutu da suke ganewa suke fahimta abubuwa ko za su biya school fees ba suna zuwa ba da zamanin annabi isa da an wuce wannan wajen yanzu yanzu nan kawai na maka haka sai su warke dama wa ya sa makantar to shi ya yi shi <clears throat> kuma ya ba da damar kuma ya ce a yi kuma an yi zai warkar dama idanun nawaye ba na shi bane <clears throat> na hashi shi yi a gaida Allah jama'a sai ma dole ne imani domin da ya ce zai nuna mana ayoyi fil afaki sai ce ne wa an anfusikum wa fi anfusikum har akan kuma afala tubsiruna yanzu dan Allah akwai baturan da zai yi ido eh kalli labin da Allah ya ido kuma kana kallo da shi shi idan da Batura yake na kyamara zai iya gani sai an hada da nawa sai hada da na Allah na Allah nake ganin wannan bature zai iya bude idan Allah har yau wasu 'yan gyare-gyare a ciki amma ko ba zai iya yi ba kai kun ga Allah ko yanzu wannan bai sai saka imani ba in yana yana ne in ruwa ne in kaza kaza ne haka ne Allah madaukakin sarki kallin da muke kallon kowa to da Allah ya ɗauke hasken ganin ya sa makanta to kuma sai nan take Allah madaukin sarki ƙarƙashin mu'ujizan da ya ba annabi Isa sai ya ɗauke wannan makantan kawai sai ga mutum ya koma yana ji a matsayin mu'ujiza don su imani wal'abra da mai fama da cutan fata kowace iri za ka zo da cutar kutarta da fata cutar ƙarzuwa hey kuturta ko wata ke daddatsi ya tsuni yana maka addu'a kawai sai ya ɗanka su komo yanzu yanzu ba an fahimta kun san allah madaukin sarki ya yi mutum zai jarraba wasu mutum uku a can zamanin banu isra'ila annabi ne ba da labarinsu ɗaya makaho ne ɗaya yana da lalura na kora a kan shi ɗaya yana da cutan zabaya fatin shi na da lalura mala'ika ya zai sallama ma kowace daga cikinsu a matsayin matafiye a matsayin mai neman taimako a matsayin kaza da kaza kuma yi masa addu'a Allah madaukin sarki warkar da kowa har ma aka ba su ne jali wancan aka ba shi akuya wannan aka ba shi kaza wannan aka ba shi kaza zuwan farko bai zo da nufin neman taimako ya zo ne mai kuka fi so duk suka faɗa bayan wani lokaci jami ya yi ƙarfi mai raƙuma ya samu garke guda wanda aka ba saniya ta zama garke mai akuya ma sun zama garke ya dawo da siffin irin wannan ta baya duk wanda ya je gidansu su biyan sai suka da suka ce dukiyar nan gadon ta suka yi kabirin an kacin iyaye da kakari, wanda suka hana kokoro ɗaya daga ciki ya ce eh, gaskiya da yayin da kake haka nake Allah ne warkar da ni nan shiga adadin da ya ma kaɗi ba duk abin da ka ɗauka ba zan jayayya da kai ya ce to jarabawa ce aka zo a muku waɗancan sun faɗa sai sace to haka Allah madaukin sarki yake tsare shi kaga wannan mala'ika aka turo ya warkar da izinin Allah shi kuma wannan annabi aka turo ya warkar da izinin Allah shi yasa akwai addu'o'i da annabi ya bayar wanda in mutum ya kula da su ababe da yawan gaske ba za su same shi ba in kuma sun same shi za su bar shi matsalar mu shine muna da gaugawa mu zauna muna yin addu'o'in nan muna ganin kamar wani wahala ne wasu addu'o'in nan ba su da wahala gano inda ka ji adda ne tsawoto ba ta annabi ba ce A gano ita it ne sai in ka haɗa su ne sai su ɗau an gane to mu kula za mu zo wasu da ilimin Allah yana warkar da waɗannan masu lalurori bi iznillah sannan wa al mauta yakan rayar da matattu bi iznillah bal yakhruj al mauta min quburihim bi iznillah ba ma sabon mutuwa ba tsohon matacce wanda ya shekaru yana kabari zai je tare da shi da izinin Allah amma wanda ya mutu yanzu yanzu wannan ma sosai da yanzu ta tashi kawai da izinin Allah ya Allah madaukakin sarki ya tashi kawai saɓanin da malamai suka yi waɗanda ya tayar ɗin sun ci gaba da rayuwa cikin jama'a wacce miƙewa suke su jaddada imanin su gaskata shi su ne ta su kwanta su ta su koma wasu kuma suka sha sun ci gaba da rayuwa mana noma sun da an tashe su a zanen nan dama waye sanya ajalin mutuwan ba Allah ba ne ba rubutun kaddara ya rubuta cewa za a tashe su za su ƙara koma yanzu ko kuma za su da rayuwarsu ba abin da Allah zai iya ma ba abin da ba ya yi to shi ne sai yake cewa ya kefa, ala sahibul kabar annabi isa yana zuwa ya tsaya kan kabari a can makabarta fa ya buhu sai magana da wanda yake cin kabarin fa ya ƙulu ukhruj sai ce fito fa ya sai ya fito wa haza a'azam min ibbil ladhi ataw bihi wannan ya fi likitancin garin duka ba wani wanda ya taba zuwa cikin wannan likitancin ba kai na'am to bari mu samfulin da mutum biyu ko uku a nan kaddar yanzu annabi isa zai dawo sai ya ce maka <clears throat> ka faɗi mutum ɗaya da kake son a tayar maka da shi yanzu ya ci gaba da rayuwa malam kai malawa za ka ce a tayar masa mahaifiyarka kai fa lala albani ni da kai mun yi anko mun gano nan da ke ku kai ainihin aka ban mutum biyu to za a tada mala albani a tada mala jafi in aka ban mutum uku to za a taso mala abokar gumi mun gano nan da ke ku in sun kai hudu ni na san waye zance kuma saboda waɗannan amfaninsu ya wuce da yadda ke tsammani shi in aka ta da mahaifiyan kai ɗaya ta ma amfani su wannan kuma suwa suke ma amfani duniya ba ke da in suka taso sun ta yi ma mahaifiya ta addu'a ka gano wannan da kyau ku ita in ta taso za ta zama maka liability su in sun taso al'umma za zama liability ne a kansu ina fata mun gane kuma wannan tarko ne na tsana muku dama yanzu wa za ku faɗa an gano wannan za ka kalli wani ne wanda za ka ce a tado maka in ku aka ce mutum ɗaya za a bani a duniya kuma kowaye za a tado da shaida to ni manzan Allah zan ci an gano wannan ya taso a cewa da gwagwarmaya kawai ke nan mun ƙara daraja yanzu annabi ya duniya nan ya sunan mu <laughs> jama'a mun kai ce wata jikin an ce ban da shi sai mu ce a taso da sa abubakar suna tashi mun zawa mun zama tabi'ai in an ce ban da su sai mu ce a taso suwa su ma da sai dan musayi mun zame wa haka dai haka dai haka dai Allah madauki sarki ya samu dace jama'a su malamai babu kaman su in dai ka ware annabawa da manzanni masu daraja na gaba sunan su malamai domin su ne su gaji annabawa ba wani abin da Allah madauki sarki zai baka wallahi dai kai malanta daraja babu shi la mulki wala kuɗi duniya ne kawai mutane suka zama wani abu yau abin da ake gani da daraja shine na kudi ana ganin kudi da daraja ka gano wannan da kyau ku ana ganin mulki da daraja ana ganin wasu abubuwa na duniya da daraja sai ya zama to malantar ganinta yake kyau shi da babu kuliya ciki malanta babu mulki a ciki ba ta da daraja wannan tsoron da nake ma masu mulkin mu musulmi masu mu musulmi haɗuwarsu da Allah ranar gobe ke na rantse muku da Allah ni abin da ke zuciyata tsoron da nake musu ko ba su da komi suna raye malanta da addini ya tsakanta wallahi sai sarai na kansu gaban Allah amma Allah ya kai mu an faɗa maku gina masallaci shine kare abin da Allah ke gina makaranta shine kare abin da Allah ke su kun kare mutuncin malaman nan wanda ke dakon addinin da annabi ya zo shi wannan ke nuna cewa da annabin na raye a yau abin da za ku yi mashi kenan su sabon manzan Allah kimanta annabi suke babu wanda ya ke shi kawai shine oga on the top amma yanzu mai kuɗi na kwance malami zai zo a wulaƙance wai yana neman abin da zai ci ko ya aurar da ɗan shi ko kayan bukata ko na shahaya ko wani abin da ya kama da wannan suna da arzikin da ba za su yi wannan ba amma ka je ka ga karuwai da yan iskan gari yadda aka baza musu duniya suna wari kuma suna ganin su sun gamsu da wannan ba wata matsala waɗanda suke kan wata addini in sun samu dama a gwamnati kimanta addinin su suke da malamansu a lokacin da malamin addinin musulunci zai hau tsohuwar mota 'yar kwatano ai ta zagi ai ta surutu a lokacin su kuma shugabannin wasu addinai gasan siyan jiragen sama suke yi har mamaki suke yi je wani abokina yake kira na yake cewa ya gani a social media wai an sa wata mota na wani malami musulun kusa ta surutu ya ce abin ta ke ci motan baban shi kwaya ɗaya fasto ne zai iya siyan wannan motar guda biyar ita ke kana gani convoy guda in oga ya fito zai tafi na jifa-jifa yake yin shi ya ce mota kuke da matsala kanta nan duk mun tsorata da ku za ku musuntar da afirka wai kan mota me ga wannan abin shugabanninmu musulmi ba su imanta malanta da malamai ba ba su imanta su ba har yau malamai ba su gaza da 'yan maula ba ba su gaza da 'yan allazi wahidin ba ba su gaza da allah ya ba ku mu samu ba suna nan a matsayin 'yan maula ta sidi maula ta balarabe har yau ba su tufafi mai kyau ka je ga gidajensu in ba wani da wani ɗaya biyu uku waɗanda suka zama can ƙololuwa suke ba ka sauko daga matsayinsa ƙasa ga gani addini sun bar shi ya shiga cikin halin kunci da wahala yanzu wannan adadin da ke taruwa a nan kullum maza da mata da waye ba wanda suke sauraron su ji me zai faɗa musu sakon Allah ba mu ba ba wanda zai iya zuwa nan da bukatun shi na dubu biyar mu iya bashi babu shi shi ma ba zai zo ba Dan ya san kawai zai ne zai bata makan shi lokaci ya tona makan shi asiri amma haka malamai yan uwanmu suke a ƙasashen waje haka suke da Allah ba ku zuwa hajji da umara ku je ku bincika ga yadda ake malaman nan shi yasa ko da harkan siyasa ne ya zo ba ruwansu da zuwa wai suna neman wai mutanen gari an san malami kaza unguwa kaza a gari kaza yanki kaza wuri kaza su ko za a kira da zama kun dai ga ta ba matsala yi kayi abin da ya kamata su ko malaman sun yi abin da ya kamata ba wani wanda yake zai kwana da yunwa a gidan shi yana tuntuɓan malam hankalin shi kwanci ko mai haihuwa ko zai auren da shi, ko rashin lafiya ko tafiya ko kayan sufurin shi ya samu matsala ko menene za a mashi kawai kuma su suna da access na kai tsaye da shugaba da za su gaya mai cewa al'umman mu na wuri kaza suna da matsala kaza kaza kaza sun zama kamar idonsu su yanzu nan za a zo za abin da ya kamata ka je ka gani duk malamai a duniya suna da alaƙa kai tsaye da shugabannin tsaro na ko'ina zan iya faɗin ƙasashe biyu ko uku ba malamin addinin da ba jami'in dss ba ne ko bai je ɗin komi ba za su ba shi id card za su ba shi komi duk abin da ya faru waɗannan al'umman za zo su faɗa tun suna da jami'ai ko ina ne yanzu yanzu na abu zai faru wanda baka yi tsammani ba kawai sai ga daga uwa ƙasan ba ta ce capital ba eh abujan su can wallahi yanzu sai ga sako ya kai eh tawa maki ya kai sun gani amma mu muna da wannan tsarin kai ma in ka ji za ka faɗi ne a yanzu ya zama maka matsala jama'a mun gano wannan yana da alaƙa kai tsaye da duk wani jami'in tsaron da yake da alaƙa ɗan tsanda ne ndle ne custom ne immigration ne rosafti ne kaza kaza ne yanzu malami ne zai zo kan hanya tsare shi Malam ga yadda ake wasan kura da malamai ana wulaƙanta wasu ya ce fa ni ne wani kaza ba za a kalli kiman darajar shi ba sai a ce a ya wulaƙanta ka sai an toza ka mun gano wannan da kyau ko wannan daidai ne wannan daidai ne ba wani mai mutunci da daraja idan ku kai jami'in nan za ka yi tsara sarkin garin nan mai wulaƙanci kai ba ka san matsayin malami na sama da sarki ba Allah ne zai faɗa kai da ka daga wani fa mu ne muka ce na saman amma Allah shi ya ce yarfa'in lahun lazina amanu minkum wallazina otul ilma daraja ba fa daraja ne ba zai ce daraja hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamu wanda suka sani da wanda ba su ne za su da da yace alimallahu annahu la ilaha illa huwa sai ce wal mala'ikatu shahidallahu annahu la ilaha to yanzu misali Allah da ya kawo ya shaida mala'iku sun shaida ta malamai kuma sun tsaye da adalci akwai wanda ya kai su ne da Allah madaukin sarki ya jinjina mu wannan al'umma yace kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas yace me ta'muruna bil ma'ruf ba malamai bane ma malamai ka je ka bincika wani malamin na rantsi da Allah bai da kudin da yanzu zai buɗe baki a gidan shi na rantse da Allah kuma a zo zan kai ku gidajensu ba unguwan da ka je ba za ka samu wannan ba ba za a iya ware wasu kwangiloli ba na musamman masu tsoka ya zama wannan na gudanar da ma'aikatan malanta ne na gudanar da ma'aikatan suwana ne na gudanar da kula da masallatai da kaza ba duk wannan ba zai samu ba sai ga mutum waya koma gefe ya ce muna jin tsoron wai kada kafirai su ce su ce mana yanzu da ba ku yin ba ba su ce ba na'am za a zo cewa ne ƙur'ani da ya gaya maka walantar da kan yahudu walan tsara, hatta tattabi a hun ba ya faɗa ko bai faɗi ba wala ya zaru ne ya ƙatilo ne kuma hata ne ƙur'ani bai faɗi ba kaifa in ya faru alaikum layar yarqubu fikum illan wala zimma la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma bai faɗi ba har wai ka rika tafiya kana wani sanda kana wani kaza kana wani kaza waɗannan abubuwan jama'a sai sun sani da suke yi so ake duk wani wanda yake da faɗa a ji da zai iya gaya mutane biyu su ji wallahi sai an taɗi shi so ake yanzu malamai zama ba su da tacewa kuma alamun kiyama ne karka yadda a matsayinka na attajiri ɗan kasuwa wallahi addinin Allah ya samu kai shi cin halin talauci da ragga a zamanin ga kana dinda da za ka yi billahi lalzi ba za ka samu ramin Allah to ka fito a da akwai tambayi hudu za ka ansa dama da dukiya da Allah ya baka me kai na gina addinin Allah da shi wannan shirman da kai shi na gina addinin Allah shi ne yanzu akwai ɗan siyasan da zai zauna a kujerar nan yana muku magana ku natsu na'am ana ta hayaniya za a ce kawai allah allah ake a tashi ya kawo mai ya ba da kuɗi kawai tafi kasan mutane ɗauka suke yi fa wai kafin da muke a ɗaki muke mu kadai malam biya mai su ga al'umma su ga fifil da allah mun gano wannan da kyau ko yanzu dinnan ba people ba ne ɗauka mutane suke wai wani ana kasu irin wannan wai wai iyakan ila mai karatun ne zauna a ɗaka shi ba a shiga ba cikin masallacin mata ko haraba ko sun tsallake ba duk people ne ga su ba kuma kowa jira yake a faɗa min mai Allah ya ce na rantse maka da Allah wannan ba kowa ne cikin majali na karantar da addinin tafsirin alkur'ani da yake garin nan ba wannan ba komai bane ba ko ina bane ma billahi allazi la ilaha illa huwa wani majalisin a garin nan da ake tafsiri waɗanda suka zo ba su da wajen zama suke kan baburansu sun fi wannan yawa ba su ma isa su ga masallacin ba balantana ta ji wasu garuruwa manyan malamai waɗanda suka taka mataki na ilimi da ɗaukaka duk waɗannan fa ba wanda zai iya tsina ma ku komai a cikinsu ba ɗaya daga cikin irin wannan manyan ne nake magana fa wai ya zo da mota wai ta zama abin magana mu da muke samun ran malaman mu in za su zo su fakin jirgi a nan aviation su hau wani ƙaramin helicopter irin na sayi dan tata kawai sauka a masallaci kawai zuwa ci gaba da faɗin kalmar Allah ba ma zai hau motar ba ko ina wai wannan ya zama mutane matsala wa malami ya hau mota malamin da fa sai da ya ƙura boko gaba ɗaya farfe shi ta gaba ɗaya amma wai ya hau mota ana magana shi wannan ba jirgin sama ya kamata ya riga hawa ba masanin Allah masanin Qur'ani sai sa ɗan siyasa a Kano ya burge ni ban san shi ba ni ne a da sun shi kafa 200 da yake magana akan Prof Isa Alfantani ya ce ne sittin biyu sittin na hadda sittin na tafsiri wannan za ku zaga shi sa duk wani malami da ya san ya san addini kuma tsakanin shi da Allah zai iya ga ilimin zamani bai halatta ya noke kan shi da shiga takara ba bai halatta ba dole fito ya shiga takara wannan harkar dole mai yi hannu hannu mu kun gano wannan da kyau ko ga shek bashir can da ya ta ya ayyana kuma allah ya sa da gaske yake yi <clears throat> mun gano wannan da kyau ku to mu ina ruwanmu ya tsaya takara ya ci mana ba gyara za a yi ba a kano ga sunan Zak ibrahim khalil su tsaya allah ya ba su mun gano wannan wasu na ta kiraye kiraye from yanzu ya zo tsaya a kaduna sai ne ya zo tsaya zaben shi za mu yi ruwan mu mun gano wannan da kyau ku Koma ma wane ne cin da yanzu masu addinin ba su da daraja idan 'yan siyasa ba su da ƙima a hannun masu kuɗi a tajirai ba za a iya musu komi ba ba amanar da za a iya ba su a hannunsu taimaki al'umma don darajar addinin da darajar malantan ya zauna a wato ya kamata shi yi sa'artar na hannunsu mai ake nema dama ba takarda ce ta boko ba ba ku da takardan bokon ne ku ba mu ke da jama'an ba ku ba mu dama ku ga abin da zai faru na rantse muku da Allah mu mun san kalmomin da in mun faɗa kai kuma rike inkin ku reza za mu sa sarƙa ya tsaga yatsan suna danna ma malamin ƙura ya ci zaɓe ko da tsiya ko da arziki za su yi ko za su yi ba jama'a mun gano wannan ne a cikin wannan abu mu kura kuke magana ake jin ku da kunni Allah ka ji kan magajin garin tukurtukun ya ce ba a faɗa da malami saboda malami ana sauran maganar shi ne da zuciya don billahi da jin an samu matsala sai dai mutuwa haka ya ku ka tsantsan malamai ba a rigima da su kai tsaye kana tsammanin muka shiga makarantun matan aure muka shiga makarantun 'yan mata muka shiga makarantun samari muka yi huduban juma'a wa'azin masallaci unguwa unguwa muke da kalman Allah a bakin mu jama'a ba su suke ba mu suke sauraro ba ‘yan iskan da za su bi ku suna da yawa ne amma ku bar malamai cikin wahala da matsala bar mai tokin ɗin ƙasan tukun za ga abin da zai faru dama haka Allah ke kawo ɗaukin shi a sanda waɗancan suka je suka gayyato babban yaya zo kashe musulmi a daidai lokacin su ko malamai suke ayyana an san kasan yanzu ku kaddara sai aka ce Profesa Sani Umar Rijiyar limu shi ne shugaban kasar Najeriya yaya. Ko da ta Bashir Ali Umar yaya. Na? Ko a ce Sheikh Abdullahi Balalau shi ne shugaban kasar Najeriya yaya. Ko Sheikh Sani Yahaya Jingir to yaya akwai abin da za mu yi na asara za su zalunci waɗanda ba musulmi ba za su yi adalci ko ba za su yi ba waɗannan sai ka gaya musu Allah ya hana cin kuɗin gwamnati akwai wani masallaci da zai zo a kantare ya shagile ba su miƙar da shi ba akwai wata makarantar islamiyya za ta yi na yara kaɗan ba su saita ta ba har yanzu masallacinmu nan a raɓa muke ba amma duk duniya an san masallacin mai shago fa amma a satin da muke yi a satin fa na rantse da Allah wani babban mutum da ya zo masallacin ne sha ah, wai dama ala ga malam a nan kuke ba da bayanan nan na ce a nan ake ba da rasu da kasan irin kuma rasa tsoron Allah sun yawa ko na bar shi ya tafi lafiya lo ba yi zai yi ba ku garan aika da saƙo kar Allah ya sai amma dai sako ya je irin kuma rasa tsoron Allah ta san sun yawa masallacin sai mun ce ka zo ka tsaye da shi ya liƙe sosai sai faɗa ma kuma ku ce ba mu faɗi ba ku bari in malaman sun anshi a hannun kun koma mabiya dama asali na malaman ne ai ba ture ta so daga ingila ya zo ya rushe ya ba almajiran shi tsoko kun gano wannan da kyau ku sai za ku taimaki addinin Allah to ba abin da zai faru sai laukasa kuma ku mutu muna muku addu'a sadda wani lokacin yana raye da kan shi yake gudawa a zuma gudawa dubunan mutanen da sadda wani sa addini Allah yawa ma masu kuɗi muna tare da su su ƙi taimakon addini su yin abin da ya kamata suna yin abin da kawai zuciyarsu yake riya an gane mu kuma ire ire masu sun san matsalar mu shine in ka zo kayi abin da ya shafi addini to sai dai ka sallama ma addini dan baka isa kana jahili dan ka gina mana makaranta ko masallaci wai ka ga mana yanda zamu yi ba dan ba gidanka bane kuma ba gidan bane jama'a mun gano wannan da ke wannan ɗakin Allah ne to haka in kai kai danwa ka tafi ko shawarar yadda za a shara kan da tsari sai dai ka ɗauki wanda za su sharan ka biya su shi ma ka yi shuru ba za a nemi shawarar ka ba in ka yi karatu sai a shawara da yi iya labin ɗin karatun ka in malami ne sabon mu ba ka kawai ka fara biya in ka ba malami ne ke shuru don masallaci ofishin alkitabu wa ne ala fahimi falafin umma in ba ka ba kawai ka shuru sama waɗanda abubuwan da za zama da su ga irin shi wani mai kudi ya ɗauki nauyin wani malami ya ɗaure mai gindi duk wahalar rayuwa ya sauke to amma kuma malamin bai isa rawa da bazan annabi ba sai dai rawa da bazan oga har yanzu malami ya zama shaidani wannan abin aka so malam albani da malam jafar su zama suka yi aka bisa aka kashe su jiya a facebook nake ganin wani kirista ya kafe bidiyon mala albani yana ta addu'a ya ce dama ko irin waɗannan malaman malin yi wasu bayanai ne ya ce ba wanda zai shiga wuta sai wanda ya shirka sai wanda zunubin shi ya danne shi a wuta amma ba suna ba ne shiga aljanna ko shiga wuta wanda ya saba ma'allar Allah ne kawai yanzu kaga wanda kirista ya kama hanya ba a wannan zai shigowa ba daɗewa gaskiya kiran da muke yi ga shugabanninmu kuna da daraja kuna da ƙima. annabi ya hana mai tawaye annabi ya hana mai wa'azi akan mimbari duk an hana waɗannan abubuwa amma wallahi kuke ja waɗannan abubuwa amma ku ɗibo kuɗin gwamnati ku taimaki matasan nan malaman nan da ke da'awa su shiga ƙauyuka su karantar da mutane Siya da addini in kun ƙi ku biya musu kuɗin makaranta ku taimaki waɗannan da za a je a karantar nan da shekaru goma masu zuwa sai kun biya school fees da ƙari kun gano wannan da ke ku da sai da ya faɗi wannan magana ya faɗa ya ce shekaru talatin da biyar baya da an biya musu balla turji kuɗin makaranta an biya school fees ɗinsu duka da yanzu an zauna lafiya to shi yasa da bako biya masu ba yanzu ke an san school fees din da ƙari kun gano da da gyogo kunu school fees din su ne wanda bako biya masu ke karɓa ba ka yi fada ba magana ce mai kyan ya faɗa kuma ya faɗe ta inda ta dace isa ɗauki mataki a ɗauka daga yanzu zuwa nan gaba ba za a ƙara samun wannan matsalar mu yanzu makarantar mu nan kaɗai ne shago akadami yara nawa muke da su mahadata alkur'ani yara nawa yaran da zullo suke ƙur'an na jinsu sai a yanzu suna jami'a a eh, to kai da rana asabar da lahadi za ka je ƙauye kaza za ka karantar da mutanen alkur'ani da arba'un hadisin na rabuya da usulul salasa da kaza da kaza da kaza kana koya masu ahalin da qawaidi su iya sallah duk irin waɗannan abubuwan ranar lahadi da yamma ka koma jami'a kai kuma ka je waje kaza wani je waje kaza wata makarantar ma ɗibi ɗaliban suna wannan aikin tsakaninmu da Allah za a samu gyara a ƙauyukanmu ko ba za a samu ba wane da wani ku je riga kaza wani da wani ku je riga kaza wannan fitin za ta faru ka ƙulla alaƙan bawa da mahalice shi amma ta ina ma za ka samu ka ba da wannan shawara in ka matsa da kiran waya a sa ta a wani abu kana kira ta tana ɗauke ba mata shiga Allah madauke sauke ke malaman ne daga shi an sa su zama wani abu gaga annabi isa ya zo da abin da ya gagari tun malamin zamanin shi kaf waɗanda ke harkar magunguna shi mamata ma yake zuwa ita yaro da izinin wa da izinin Allah wa amma muhammad alaihi salatu wassalam eh فبعث في وقت بلغت فيه balaga. an aiko annabi ne a lokacin da fasaha ta kai ƙololuwanta au jihar wasaran nasu ya tafakharu na ayyuhum abla har mutane alfahari suke waiwaye fi fasaha da balaga da azancin zance a cikinsu an gano wannan da kyau ko fasaha ya wuce duk fasahan da kake tunani mawaƙansu sun girmo mawaƙan wannan zamani <clears throat> waya sarkin waƙan larabawa a da Imar ulƙai ba ko ne suka fi imar ulƙai su ma fasaha yanzu abu zai faru yanzu yi abin waƙa ba ba zuwa suke yi ko zuwa su rubuta a in ma yanzu za a yi waƙar yanzu Allah ya masu wani irin fasaha da yi wuce yadda ke tsammani ake ba da labari kasan labarin jahiliya sai wanda tafi. wasu mutane ne suke tafiya ‘yan kasuwa ɗaya daga cikin da kuɗi sosai da aka je sai gane rashin lafiyar shi ba na tashi ba sai rubuta wasiya da 'ya'yan shi 'yan mata cewa ga dukiyan shi a hannun suwa ne, za su taho da shi shi kuma zai tashi ta ƙare to kuma shi ma da waƙe ya rubuta bayan da ya rasu suka binne shi sai suka raba dukiyar takardun da ya rubuta sai suka cinna mata wuta iyakan inda ya saura bai kone ba shi ne ya binta ya inna mu. akwai rekod? na? ba rekod shi ganin aka dawo gida ina dukiya ba ta uwa da ce ba su yadda ba ya za a yi suna musulunci ne to sai a ɗaya da su bayan sallar la'asar a yi jawabai yi ƙur'ani ya gama ne da za a yi da rantsarar teku to sai wasu gaba da shawara cewa a ji a gaito kai a jami wannan baitin fasa'in shi zai ƙara da sauran wasiyan ko baya wajen na son gaya muku ƙarfin fasaha aka rasa wanda zai mai magana ya ji sai ka ja ka samu budurwan shi kasan duk inda mutum ya kan gari in dai matan shi ko budurwan shi ta san yadda za ta yi ta ta mace ce to ta san yadda za ta lankwayo shi ta ce to ai walima za a shirya ta kira jama'a kuma kun san mutum ne wanda ke son naman raƙun musamman A gasa shi ya nashe-nashe da mai da yaji haka kuwa sai aka zo sai da ya tatar da barasa su kuma Sai da kama shi aka shiga fage irin za su yi watsan nan kawai ta jefa mai a baki ya bin ya bin ta ya inna a ba mu kawai sai cafi yana tambe nan shi sai da ya ba da labarin wasiyan tun daga farkon ta hankali da yanta kawai sai sun tsere kawai cewa da bacci shi ya yi manka aka je to yaya ya to gaskiya abin da ya faɗi gaskiya ne ko kuma wani ya kaza kawo kacin da ta tashi adalci <laughs> me shi ya gani ne a ba shi abin shi kaga sa ko yana da budurwa ya je taɗi iyayenta sun hana shi ta hudda da shi dan ɗan iska ne to san gidajen su da ana kewa shi ne da zana to ya biyo sai ya ji ana mata faɗa ta bayan gida sai leƙa ta zanen gini da suka haɗa ido da shi sai ya wuce yana ƙarasawa dandali sai fara ba su labari wai a sharar da tsarafin aini khifata ahali isharta mahazunin walamta ta kallani وأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا أحلا وسهلا بالحبيب المكيد kaji wanda suka yi soyayyen gaskiya waɗannan yan iskan gari ba wai a sharar da tsaratul aini sai mai ishara ta gina kenan ku da gefen ido ishara ta ne ishara ne da ke cike da damuwa haifata ahali don tsoron iyayen da gaya suna mata faɗa mutu ta kallon wata magana ba da bakinta wa aikantu sai na natsu hankali na ya kwanta na samu ya ƙiri an na tsarafa shi gefen idon nan to ƙala maraba marhaba yana mun marabala ne ne ahalan wa sahalan marabala ne gina habibul mutayyib da wannan abun suna abin tarera kaji manya wai yanzu shi ne wai 'yan mata yanzu suke san wai za su aure ka waka je ka yi masu waka ko ta yana haka fara wani <laughs> hana wannan da kyau in kira son ki aure wanda zai rika miki waka sai dai je ki aure rara to shi ne zai maki yanzu ina fata mun gano wannan to an aiko annabi a zamanin mutane masu fasaha an gane fasahan gaske fayyati shu'ara wa ya'ti al-khutaba ila al-aswaq ce ga mawaƙa da masu jawabin azancin zance sun zo kasuwa suwaƙul jahiliya su eh, suku oka na ake bikin baje kolin fasaha wa ya tabarau na fi ash'arihi wa khutubihim suna gogere ne na jawabansu iya fasahan zance da waƙe-waƙensu faja hadal qur'ani qadiyan alaiha kullaha sai qur'ani yazo yake hukunci akan su baki daya wa ajazahum ajazu an ayyatu bi ayatin min suka gaza zuwa da aya kwaya ɗaya kwatankwacin shi ma annahum hum umara'ul balaga kada cewa su sune sarakuna na me na fasaha amma wala qur'ani ga gare su suka rasu yanda za su da alqur'ani suka ce waka wace tsafi da ce allamul bashar da ce wa ba suke taga makami Allah ce zo da irin shi sai kasa sura goma sai kasa aya ɗaya sai kasa Allah ce in ba su iya ba waɗannan hau hau ba wanda zai iya wanda ya ja da alkur'ani ko to fatta kunnaran da su kun gano wannan jikin jama'a Shisa sa qur'ani har yau fa sama da shekarar 1400 da saukar da shi na rantsi muku da Allah ba wanda ya taba karran banin zuwa cikin ko eh, ai ka je ka ce ta zo maka da kofin Qur'ani irin nata ba da ce ni ba zai yi ba kawo kwamfuta ce ko wala ba zai yi ba za ga la'as la astaqi wannan maganan Allah ne in wani zai iya zuwa da irin maganan Allah zai iya zuwa da wani irin Allah kuwa domin siffan Allah ne ko wanda ya sai yasa mai risala a muqaddima yace wallahi kutsawa cikin mahiyatu zat to ba naka bane dan ba za ka iya ba al'umma nan kuna fahimtar wani jikin to annabi ya zo da fasahan wanda ya kula kowa kullama qalal bada dududu zamani na ƙara tsawo ƙur'ani na ƙara zama sabo kul dan Allah jama taruwanku a nan wajen mu'ujizan wani ƙur'ani ne ma in ba ƙur'ani ba kai abin da zai baro ka daga gida da asuba ka yi saur kana son kaɗan mimmi ka sarara ka zo ka ce ƙur'ani za ka ji don neman albarkar duniya da lahira ai lillahi abin ke ji ƙur'ani wannan aiki in ba ƙur'ani ba abin da ke wannan abu kuna fahimta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace malai ce wal muhimmi. annahu la budda li kulli nabiyyin min ayatin yu'min ala mithla al-bas lallai ne kowane annabi in zai zo to ya al'umma da abinda da in sun ga za su yi imani da shi mun gano wannan suna ganin abu Allah ne ya zazzaɓa ya fitar da waɗannan abubuwa kana ce ma ɗan adam zo kai imani jama'a sai a ce ta taɓar za yadda sau irin wasar yana amma kawai sai annabin sai ya zo da mu'ujiza mun yi bayanin mu'ujizun manzon Allah ba ko da yawa ruwa za a zuwa kawo kofi guda saboda da sojoji ɗari uku mutum ɗari uku kana son ka ba su ruwan amfani a halin tafiya tafiya irin ta sahara aƙalla kowane mutum ɗaya in so samu ne ka ba shi jarka uku ya sha yi wanka yi wanki ya ɗan yi haka za a zo da ruwan da bai wuce kofi a ƙoƙo annabi ya ce a kawo baku ku zuba sai sa hannun shi a ciki ya ce kowa ya zo da abin ɗiba ya ce kowa ya ɗiba adadin da yake so sahabi ya ce ina kallo ruwa na ƙulƙulwa ta nan ɗin manzan Allah wani wata bot mun gano wani da kyau ko yau da manzan Allah na nan za mu shiga matsalan ruwa a ce sola ta ɗauke nefa ta ɗauke inda manzon Allah na raye za a cire ku daga bandiya mai da ku wani banzet kuna 'yan ƙasa a yi ni sai dai a ba ku wutan awa ɗaya saba da Allah jama'a wannan lissafin gaba daidai bai yi ba ƙasan da ake haƙuman fetur ake tatan iskan gas ƙasan da ake danna ma 'yan ƙasa haraji na rashin tausayi an gano wannan a harajin amma a bar wuta da ruwa su zauna ba shi nan ba wani taga zai sami sauƙi da sassaucin yadda zai rayu yanzu azumin nan da allah madaukin sarki ya nufi ba ta ko ɗan sanyi sanyin ya ɗan sanya gari ba wato da wanne za mu je da zafin Allah ko ko da zafin da manya suka suka mace sai Allah ya ɗauke nashi aka bar mu da nawa. ma ce wuta wannan wai ba za a iya samarwa ba wuta yanzu mai talaka yake benefitin da shi akwai wannan fa ba fa daidai ba ne dole mu faɗa gaskiya a kan hanyar matakin da za a gyara wuta in ma zai kai ga kamfanonin da aka siya lemon bita a shi su ta koma ta ba mutane wuta na gaske tsakani da allah wannan abu ba daidai ba ne gaskiya in kudin ƙasan zai ƙare a ƙarar da su a wadata mutane da wutar lantarki kudin ya ƙare ma wannan wahalar ta yawa Allah madaukin sarki ya sa mu dace mu ko ba za mu daina muku da abu ɗaya kuma billahi ba za mu zarge ku ba kuma wallahi ba za mu sa a raina ku ba kuma wallahi ba za mu sa a ci mutuncin ku ba so da aqidan mu ta salafiyin ci ta hukunta wannan shine wala naral khuruja ana la'imma mu ba mu yadda da tawaye ga shugabanni ba cikon maganan wa in jaru ko sun yi zalunci wannan kuma ka ya rage naka in aqidan ku ta ce ku fito na fito ko ku yi mu ba ma yi za mu zo na ta karantar da addini muna nuna mutane da tsarin addini yake har su gane su don Allah a yi hisabi a can sai kuma ɗan tawaye ka je ka yi inda rabon oga ya hijira kai ma a naku su yi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum